Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me tasirin addinin 'yan takarar zaben shugaban kasa na Najeriya da za a yi a shekara mai zuwa wato su a tiku da Tinubu da Peter Obi da kuma Kwankwaso idan an zo wajen zaɓe din. Sannan ko me yasa wasu kiristoci suka ce ba za su zaɓi Tinubu ba saboda musulun musulun tiket ɗin nan da ya tsayar da bai zaɓi Kirista ba. ni ne injiniya daniel david kazai matasan kristoci na najeriya in an ga abu gaskiya a faɗi shi ai ba a yin hayaki ba wuta kamu magana nan ta taso akwai abin da ya ya ya activating nashi maganan christianization islamization na najeriya a yi waje da wannan ana maganan one nation Nigeria. ni krista ne ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin krista a dole ba ba daidai ba ne littafin allah littafi mai sarki ya hana ba dalilin da zai sa wani kuma ya nema ya sa krista ya zama musulmi karfi da yaji najeriya nan namu ne sunana nasir zaharaddin biya ne waɗanda ba su ma fahimci mai addinan suke cewa ba za ka samu a cikin kiristoci da cikin musulmi waɗanda ba su gane menene addinin ba suke irin wannan abubuwa na da husuma kuma a rika makalawa addinan irin wannan abubuwan da suke faruwa an sha kashe kiristoci kuma an sha kashe musulmi na kwana-kwanan nan shine shehin malamin nan shekoni aisami to za ka ga cewa kiristoci ne suka kashe shi amma ba dan wai addinin ba in ka bincike su wata za ka ga ba su ma san mai addinin ba abin yi a nan shine shugabannin addinan nan tilasta ci gaba da faɗakar da mabiyansu ya Allah musulmai ne ko kirista su yi abin da ya kamata su yi kamar yadda littattafansu suka umarci mutane su yi. wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na uku na muhawarar da muka shirya kan bambancin addinai da ake samu a najeriya tsakanin kiristoci da musulmi wanda a kansa muka gayyato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal to malamai bismillah ni abin da nake cewa shine an yi dai ko ai kuskure ba shi ya kamata mu tattauna malamai ne addini muke magana eh, eh, eh. abin da ya kamata a kalla shine me laifin sauran musulmi da a dora laifin akan su a ce yanzu laifin musulmi ne har ka bugawa a jarida ana cewa is the shortest distance between Nigeria and Islamic Caliphate mm. kaga an koma an da abin wani abu lokacin da wani zai ce ma shi saboda wannan ma zai fasa zaben tunubin yana da sa saboda kaza da kaza da sauransu yanzu kuma ne ya ce maka yanzu mu in dai kiristanci za a yi tun tunda an yi wannan abin to mm. shikenan yanzu duk kirista yayi kaza sai za an mai da abin yanzu magana ce ta addini to kaga kowa sai a jira'in sai kuma ya magana addini shine ko abin da nake faɗa cewa mu malamai na addini jagorori na addini sawa'un kirista da musulmi mu jagoranci al'umma akan seta ta kamar yadda ya faɗa addini ke bada sai takaice kana cewa laifin mutum guda bai kamata ya shafi yawa shafi kowa ba ɗaya eh, kenan na biyu eh. kuma ɗan eh. hankali ya wuce in zuciyata ta harzuka hankali ke dawo da ita kada mu bari mu da ya kamata mu seta al'umma mu mm. tunzura su malam musa mai shekara jin laifin mutum guda ya kamata ya shafi kowa to a laifin mutum guda zai shafi kamar laifin tinubu ya kamata ya shafi duk laifin tinubu domin maganar da ya ce baba shirya yana cikin kwamiti eh. da suka kawo shetima mm. shugaban kwamiti wannan maganar ba gaskiya ba ne baba shirya yana ɗaya daga cikin mutumin da ya huto ya ce allah ya isa da wannan zaben da aka yi da shi da yakubu dogara domin inda baba shirya yana da hannu ba zai fito midiya ya ce shi Allah ya isa da wannan abun ba kuma a yi gyara a kan kari don haka zaben da aka yi an yi zaben son zuciya an nuna cewa wato arewa ba mu da krista wanda musulmai suka yadda da shi kristan amana amma ba ka wanda tinubu ba yadda da shi bane ko wanda apc ba ta yadda da shi bane wannan zancen da muke magana yanzu a arewa eh. zamantakewa krista da musulmi ba ma zancen tinubu ba ma zance ai in akwai alaka ta zamantakewa ta gaskiya ai daga sarkin musulmi har zuwa ƙasa a lokacin da aka ambishi shatima zai yi kira ya ce a'a wannan abin da aka yi ba daidai ba ne mutanen nan mun juma muna zama tare da su dole ne mu ba su hakkinsu kuma ko a musulunci akwai hakki na makwabta bari tambaye ka wani abu a lokacin da aka yi abin al'amarin nan na sakuta aka shi debora a sakwato da kisan da aka yi wannan liman a yobe dukkan bangarorin sun fusata fi su layi ya kake ganin irin waɗannan abubuwa kuma sannan in kowa ya fito yana bayyana ra'ayi game da abin da ya faru sai ka ji hayaniyar wannan daban ba inda za ka sami addinan na biyu sun yarda cewa abin da gashi ga yadda ya faru To, mu ɗauko daga maganan kisan Debora. Kisan Debora a malamai da dama sun tofa albarkacin bakinsu. Sarkin musulmi an kafurta shi, an mai da shi ba kowa ba. Saboda bai goyi bayan abin da ya faru ba. Eh. Kuma shi ya bi zahirin gaskiya ne. Sanan mu kuma Kirista mun fito mun yi Allah wadai da wannan kisa. Saboda babu wanda zai ɗaukan rai sai dai shari'a. Hmm. idan aka bi ta hanyar doka a nan ne mutum yake da hukuncin da zai ɗauki rai amma idan ka ɗauki hukunci a hannunka to hukuma za ta iya ɗaukan hukunci a kanka kuma to mun yaba da wannan gefen sarkin musulmi ya yi magana amma an kafurta shi mu kuma kamar ni na fito na rubuce-rubuce akan irin waɗannan abubuwa ɗin musamman abin da aka yi na bola tinubu na fito na press release na 19 northern state yau weekend na kuma rubuta har yau har gobe ana kira na yi Allah wani daban. Yanzu Musa can Sokoto ɗalibai yan uwanta ne aka ce suka kashe ta. Ayubu kuma wani soja ne Kirista aka ce ya kashe wannan musulmi bayan da ya bashi ya dauke shi ya bashi dan lutun motar shi. So a ko ina yan tsirarin mutane ne suka aikata waɗannan abubuwa. Amma duk ƙasar nan ta bi ta rikici. Eh to abinda zaka duba muna maganan social media. Yawwa social media. Social media da ka gani da muke da shi yanzu a eh. ƙasarmu mu Najeriya. ita ce ummul alkaba'isan din duk wani abin da yake tada fitina ka yadda ita ce ta kare ingiza wutar ta ingiza domin ni a lokacin da ake kashe da bora mm. a lokacin a matsayin shugaban matasa na kristoci na arewa aka mm. turo min hoto a take cikin minti biyar na kisanta da ake yi a take minti biyar da abin da yake faruwa aka turo min mm. to kana tsammani a matsayinka na shugaba ka ga wani membanka ana kashewa wani irin doka wani irin hukunci za ka yi wani irin umarni za ka bayar amma a wannan lokacin na zauna na yi nazari na duba idan na ce kuma ku je ku rama ku yi wani abu ba zai zama daidai ba sai na ce musu ku yi shiru ku ji abin da ni zai iya ce muku kai ci gaba da communicating da wanda suke cikin sakwato da wanda suke cikin makaranta to abin da ya faru a yobe mm. ni shugaba ne na matasa na kristoci kuma ba zan taba yadda da cewa wani mutum ya je ya kashe malami haka kawai kan ta yi magana kan wannan to idan kan ba ta yi magana ba eh. ni na yi magana a kai ina allah ware da wannan kisa hmm. kuma duk wa'inda suka yi wannan abin ina kira da babban murya a gaggauta hukunta su domin babu dalili hmm. yanzu kamar ni ne musa misal sai wani kawai musulmi ya taso hmm. ya zo min kisan gilla yaya musulmai za su duba wanda suka san alaka na wanda suka san zamantakewa na da su za su yi Allah wadai da wannan um, uh, injiniya me za ka ce game da abubuwan da ce na yadda waɗannan kashe-kashen da mabiya wasu addinai suke yawan mabiya addinan da suka bambanta na farko kamar yadda aka faɗa tun daga farko kuskure kuskure ne kowa ya shi daidai kuma duwan daidai a fashe ya yi daidai kuma a ko'ina ana samun wanda ke wuce gona da iri abinda ba daidai ba abinda sojan can yayi ba daidai ba ne da kuma duk wanda yi ba daidai ba aka yi masa aka wato aka hukunta shi ba wannan ba ne hmm. na biyu tsarin musulunci bai ba mutum haƙƙi ya ɗau hukunci a karan kansa ba duk abin da zai faru dama shine akai doka akai gurin shari'a ta mataki akan mutum hmm. amma abin da yake kawo matsalan ba wannan ba ne. social media yana nan amma abin da ke wannan ne wanda za su ce ku bari ku bari ba sa cewa a bari a eh. lokacin da ake cewa mutane matasa hmm. gashi dai an ce musulmi ne ba wanda ya fi sarkin musulmi a wurinmu ya fito ya yi kwandemin da ake nema kuma eh. ba ya wakilcin ba musulmi eh, to amma a lokacin da ake wannan ya kamata lokacin da za su yi complain akan an ɗau doka a hannu hmm. ya kamata kuma su yi magana akan cewa kuma a kiyayi taɓa mutuncin wasu amerika kake zaune hmm. duk yadda mutum ya kai kawo duk inci irin na amerika akwai abubuwan da in ka taɓa su ko a rediyo ne ko a talabijin ne za a katse sunanka za a katse magana a cire saboda mai wani abu ne da ba a taɓa shi to kaga a wannan gurin ya kamata a ce mu haɗu gaba ɗaya addinin mu da addinin su mun da tarayya akan cewa annabawan Allah suna da matsayi mafi kololo a gurin mu kamar yanda ba za a kyale mutum kawai dan yana jin cewa dan za a iya bude kofa ne ma haka kawai mutum bai ma ba a ce yayi a kuma hukunta shi amma a lokaci guda kuma bai kamata ya zo kuma ana celebrating wanda ya wani abu da shi kuma ake ganin cewa wuce gona da iri bane mu yi magana game da abin da yasa aka kashe dubura an yi zargin cewa ta yi batanci ga fiyayyen sallallahu alaihi wasallam um, yanzu yana tambaya ka matsayin malami ne meye matsayin kashe mutum a irin wannan hali din kuma shi kuma ayyubi an ce uh, mm. ba a sani ba ko don yana son motar malam mm, ce ko sata zai ko menene eh. abin da nake so in ci shin laifin da mutum ya yi har aka kashe shi din nan Um, da kuma yadda mutane suke mai da martani ya kuke kallon sa yau abin da ya kamata mu bambance ne tsakanin hukunci da zartar da hukunci hukuncin abu kaza misali yanzu mutum ya dau makami ya kashe ma mahaifi akan idan ka in dai ba bangaren kare kai ba hmm. ya zo yana ƙwarin halaka shi ka kare kanka musulunci ba zai baka daman kawai dan ka san shi ka kana zargin shi ya kashe ma mahaifi ka je ka kashe shi ba abinda bincike zai ɗora maka shine ka kama shi ko ka sanar da wanda ya kamata ya ɗau mataki a kansa a tabbatar da hukunci a tabbatar da laifi tukunna da shaida da komai sana da hukunci a kansa wannan shine abinda shari'a ta bambance tsakanin hukunci da zartar da hukunci mm. dan haka tabbas hakika mu a musulunci babu ta'addanci ba cin zarafi ba tsokana da ta kai taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hukuncinsa in mutum musulmi ne ba magana ba musulmi ba tukunna ko musulmi ne shi ya ce shi musulmi ne yau dinnan a Kano ana shari'a da wanda ake zargi dan babban malami cewa ya taɓa tunci manzon Allah kuma abinda ake zargin za a yi masa kenan na hukunci mm, amma kaga ai ba afka masa akai ba da haka afkawa daban hukunci daban To madalla, to a gaishe ku malamai ku da kokari bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba mu ji shin ya kamata a ce an dauki laifi an dora jinsin mutane masu bin addini baki ɗayansu saboda abin da wasu 'yan kalilan sukan yi sannan kuma za mu dawo mu sake duba matsayin babu shir da kuma yakubu dogara kan musulun musulun suke da suka dauka da kuma wato irin tasirin wannan matsayin nasu da irin martanin da aka maido musu. yanzu kan a madadin malaman namu wato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal tare da nasiru adamu alhaka da ya taimaka wajen gayyato mana su ne ne ali mustapha sakwato da na yi hira da su a abuja nake muku ban kwana daga nan washington dc salamu alaikum